This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan akan intanet a kodayaushe kuke so ku saurare mu a voahausa.com masu sauraron salamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da aliyu mustapha sokoto a shirinmu na dare na kuma karshe a wannan rana shin wace irin illa rushe gwamnatin wucin gadi da wasu sojojin burkina faso suka yi zai haifar ga yankin wasu kasashen afirka yanzu a afirka guraben tashin hankali sun kasu kenan kaga akwai gurbin tashin hankali na boko haram akwai gurbin tashin hankali na mali na sudan na masar da sauransu za kuma ku ji wata hira ta musamman da sashen hausa na muryar amurka ya da babban sakataren jama'atar nasarar islam sheikh khalid aliyu abubakar da kuma shugaban jama'atar izatul bidiyawai wai kamatu sunna na ƙasa wato sheik abdullahi balalau a lokacin da suka kawo wata ziyara ofishinmu na nan amurka za kuma mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan rushe gwamnatin wucin gadi da burkina wato wasu suka yi a burkina faso lamarin da ake cewa wato juyin mulki ne lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu amma saboda wata tangarɗa da muke fuskanta za mu fara ne da rahotannin. To za mu fara ne daga nan Amurka, inda a 'yan kwanakin nan ne shugabannin addinin Islama daga Najeriya suka kawo ziyara a nan ofishinmu na Washington bayan wani taro da suka halatta a nan Amurka. Yayin ziyarar, Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da babban sakataren jama'atin nasarar Islam, Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu, da kuma shugaban jama'atin Izatul Bidiya wai kamatu suna na ƙasa wato Sheikh Abdullahi Balalau, inda ya fara da wannan tambayar. akan samu rahotannin sabanin ra'ayi yakan shiga wani lokaci a tsakanin kungiyoyin addini kowanne ne da na kiristoci suna da nasu na musulmi suna da nasu na musulunci me yake kawo yawan rashin fahimta juna wato kamar yadda duk musulmi ya sani ayan alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya gwada mana wato dole ne mu yi haƙuri da juna mu haɗa kai ƙur'ani ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu mm. ku haɗu akan igiya guda ta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah kar mu samu rarraba mm. wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala mm. amma duk da wannan dole ne dan adam wato a samu son rai kuma a samu rashin fahimta na waɗansu abubuwa dangane da lamarin addini mm. amma dole ne mu zamanto masu haƙuri abinda zai warware mana duk matsalolinmu amma me yake kawo matsalan ma tukun ita kanta matsalan na farko tukunna akwai son zuciya tsakanin su eh, tsakanin malamai ko shugabannin addini din duk ko ina ana iya samu ba inda son zuciya ba ya shigo na'am sannan kuma akwai bambancin fahimta hmm. ina da fahimta ga irin fahimta ta kai kuma ga irin fahimtar ka hmm. idan nace sai ka fahimci fahimta ta za a samu matsala in kace sai na fahimci fahimtar ka za a hmm. samu matsala amma sai Allah ya warware mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana makoma hmm. qur'ani ya ce idan muka samu sabani ina za mu koma sai mu koma zuwa ga alqur'ani hmm. mu koma zuwa ga ainihin wato sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun samu sabani ku koma wa alqur'ani ku koma wa sunna wannan zai kawo wato halli warwarewan sabanin da aka samu mm. saboda haka babu makawa mm. Allah ma ya ce wala ya zalo na muhtalifina illa man rahimarmu. ba za ku gushe ba kuna cikin saɓani sai mm. wanda Allah ya wa rahama saboda haka sai dole za a samu saɓani amma an samu saɓani to a yi hakuri a koma ga alkur'ani da sunna sai a samu warwarewa eh, shak khalid eh, kada yake babban sakataren mm. rumfar mm. zan ce lema ɗin addinin ka jama'atar nasarar islam eh, ya kuke fama da wannan saɓanin ra'ayoyi da akan samu a tsakanin kungiyoyin musulunci to mukan yi ƙoƙarin wato sulhu da kuma kira a zo a haɗu a zauna baki ɗaya musamman wato wani lokacin abin da ake saɓani a kan ma bai kamata a yi saɓani ba nesa da aka yi da juna to a yanzu da muka taho ana zuwa a zo a zauna tare abin da mutum yake ɗaukan cewa ai wane kaza ne mm. sai kaga a zo in an zo an haɗin ashe ma al'amarin wato ba haka bane ɗaya kenan na biyu kowa in ya ja daga ya tsaya ce a inda yake ɗin nan eh. tare da cewa wato in aka zo aka tattauna sai ga ana samun matsaya da kuma wato fahimtar wato juna wannan al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci tsakani da Allah mai alfarma sarkin musulmi mm. yana kokari matukar iyawa domin duk wata kungiya da ka sani a'a da izala da dariƙa a dariƙa ma da ƙadiriya da shauransu da ma waɗanda su ba sa ma komai to mm. ya yi ƙoƙari ya shigo da su karkashin wannan inuwa da waɗanda ba sa iya sallama da juna yanzu suna yi mm. waɗanda ba sa iya ziyarar juna yanzu suna yi waɗanda ba sa iya zama tare su tattauna suna yi kuma wannan tahowar da muka yi babban misali ne wanda za a gani gashi nan mm. an taho daban-daban amma karkashin lema guda mm. kuma gashi dan kokarin haɗa kan al'umma Sheikh Khalid Abubakar Aliyu kenan da Sheikh Abdullahi Balalo a tattaunawarsu da Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma ga labaran duniya. To Mahmudu muna kara bayan masu tsarin mu hakuri kan wannan tangaɗar da muka samu amma dai yanzu ga labaran kuma za mu fara ne daga kasar Burkina Faso inda sabon shugaban mulkin sojan da suka yi juyin mulki a can ya ba da sanar cewa shugaban da suka tumbuke da kuma firayim ministan ƙasar suna nan lami lafiya amma a hannun sojoji kuma amma ba za a daɗe ba za a sako su. a yau ne shi sabon shugaban gwamnatin ta soja wato birgida general gilbert dandere yake magana da sashen faransanci na nan gidan rediyo murya amurka kwana ɗaya bayan da sojoji suka kifar da ita wannan gwamnatin wacce ta wucin gadi ce shi sabon shugaban na gwamnatin mulkin soja ya ba da dalilai da dama na juyin mulkin da suka yi wanda ya hada da cewa wato sun yi juyin mulkin saboda wai a ƙirojin siyasa da ake bi a kasar suna nuna son kai a cikin su sannan kuma ce nan ba daɗewa ba zai fara gudanar da tattauna da dukkan bangarorin da abin ya shafa musamman jam'iyyun siyasa abin da zai kai ga shirya zaɓe a wata rana da bai faɗa ba sai dai nan zuwa gaba shi dai wannan sabon shugaban gwamnatin soja ta burkina faso wato general dendere tsohon na hannun daman tsohon shugaban kasar blas compaore ne wanda bara aka tumbuke shi bayan ya share shekaru 27 yana mulkin wannan kasa din sai nahiyar turai inda majalisar dokokin nahiyar ta ba da sanarwar cewa ta amince da wani shiri da aka tsara inda za a rarraba 'yan gudun hijira kamar 120 a tsakanin su kasashen turai din bayan da wato saboda a samu hanyar da za a sauƙa wa kasashen farko da su 'yan gudun hijira da suke fara dara da zaran sun fito daga cikin teku in sun zo neman mafaka a yau alhamis ne su 'yan majalisar dokokin kasashen na turai suka jefa ƙuri'u inda wakilai 372 suka amince 124 ba su amince ba 54 kuma suka ƙi su jefa ƙuri'a don abin da ake jira ne kawai ministocin cikin gida na kasashen turai din su amince da wannan shawarar amma kuma a tabbatar da cewa sun cusa ra'ayin amincewa da ita akan gwamnatocin kasashen gabacin turai wanda aka ce suna adawa da wannan shiri din sai kasar ukraine wacce ta ce ta yanke kudurin za ta cire sunayen wasu manyan 'yan jaridu guda shida na kasashen turai daga cikin jerin 'yan jaridun da ta ce ta haramta shiga kasar to amma ta kungiya mai kare hakokin 'yan jarida ta duniya ta ce kamata dukkan 'yan jaridun da yake kan wannan shiri din ko kuma jerin gwanin 'yan jaridu a cire shi daga cikin haramtattun masu shiga kasar a yau ne ita majalisar tsaro ta ƙasar ukraine ɗin ta bada sarrafa cewa ta goyi bayan shirin da shi shugaban ƙasar wato shugaba petro poroshenko ya yi na cewa a cire waɗannan 'yan jaridun guda uku wanda saka hada da um, wato 'yan jarida ɗaya daga gidan rediyon bbc da guda biyu 'yan spanish masu magana da latinanci da kuma wani ɗan jarida na ƙasar jamus wanda suna cikin 'yan jaridu a 41 da ita wannan ƙasa ta ukraine din ta ce ta haramta wa shiga cikin ƙasa din to a ƙashe sai ƙasar iraki inda ƙungiyar is mai kishin islama ta ba da sanarwar cewa ita ce take da alhakin wasu hare-hare na kunar bakin wake guda biyu da aka kai a cikin babban birnin kasa wato bagadaza a yau inda mutane akalla 21 suka rasa rayukansu wasu kamar hamsin kuma suka je raunuka su wannan hare-haren da an kai su ne a wasu unguwanni guda biyu na 'yan shi'a da suka hada da bab asharji da kuma alwatba wanda wurare ne unguwanni ne na 'yan shi'a da ke cikin bagadaza din kuma an ce su wannan hare-haren na yau sun yi kama da hare-haren da aka saba ganin 'yan sunni suna kaiwa a akan unguwannin 'yan shiya din wanda suka mutum sun hada da fararen hula da 'yan sanda kamar da ali mustapha ke kenan da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahotannin namu inda yau ne wasu masu tsaron lafiyar shugaban kasar burkina faso na wucin gadi suka rushe gwamnatin rikon kwaryar kasar bayan da suka tsare shugaban wucin gadi michel kafando tare da mukarrabansa farfesa ado mahama na jami'ar abdulmumin diyafo kuma shugaban jami'ar tawa ya mana tsokaci kan wannan lamari To da fatan za a mana afuwa bari mu je ga labarin wasanni. Wasanni a takaice. Manyan kulob-kulob na Ingila sun sha kashi a wasannin farko na buɗe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun Turai wato Champions League. A wasannin na matakin rukuni-rukuni na gasar da aka soma a makon nan, Manchester United ta sha kashi a gidan PSV da ci biyu da ɗaya. yayin da manchester city ko a cikin gidanta ta sha nata kashin a hannun juventus ta kasar italiya da ci biyu da ɗaya ita ma arsenal ma ta ji jiki ne a gidan dinamo zagreb da ci biyu da ɗaya to amma chelsea da yanzu haka ke jin jiki a gasar premier ta ingila din ta sami gagaruman nasara irin ta ta farko a wannan kakar wasannin bayan da a wasan su na zakarun turai ta lallasa makabi tel aviv da ci hudu da nema real madrid ma ta kasar spain ta lallasa shakhtar da ci hudu da nema PSG ta kasar Faransa ta doke Malmo da ci biyu da nema yayin da Atletico Madrid ita ma ta bi Galatasaray har gida ta doke ta da ci biyu da nema. Zakarun kasar Jamus wato Bayern Munich ta bi Olympiacos har gida ta doke ta da ci uku da nema yayin da zakarun Spain Barcelona ta yi kunnen doki da Roma ta kasar Italiya da ci ɗaya da ɗaya. Tsohon mai horar da 'yan kwallon Najeriya 'yan kasa da shekaru 20 wato Flying Eagles Manu Garba ya musanta rahotannin da ke cewa ya koma kungiyar kwallon kafar giwa da ke Jos a Najeriya a matsayin koci. Da safiyar yau Alhamis ne hukumar club ɗin ta ba da sanarwar cewa Manu Garba shine ya maye gurbin tsohon mai horar da 'yan wasan Aminu Musa wanda ya murabus bisa wasu dalilai na kashin kansa a jiya Laraba. Manu Garba wanda ya jagoranci matasan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru ashirin a gasar cin kofin duniya ta FIFA a wannan shekara bayan ya lashe kofin duniya da matasan 'yan ƙasa da shekaru 17 a shekara ta 2013 ya ce ba gaskiya a wannan sanarwa domin ba zai taba komawa ƙungiyar da ba shi da cikakken ikon jagorancin ta ba kasar kamaru na shirin gudanar da zaben shugabannin hukumar ƙwallon kafar kasar a kokarin kaucewa takunkumin hukumar fifa ya zamewa wa kasar ta kamaru wajibi ta gudanar da zaben ya zuwa ranar 28 ga wannan watan ko kuma ta fuskanci fashin hukumar ta fifa hukumar fifa kuma ta dakatar da shugabannin hukumar ta kamaru saboda katsalandan na gwamnati to amma ta ɗage takunkumin inda kuma ta kafa wani kwamitin daidaita al'amura wanda yanzu haka ke ci gaba da tafiyar da lamuran hukumar da kuma shirye-shiryen gudanar da zaben murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Tuma saro da fatan dai za a yi mana aikin gafara yau muna fuskantar matsalar na'ura. To a yau ne wasu masu tsare lafiyar shugaban kasar Burkina Faso na wucin gadi suka rushe gwamnatin riƙon ƙwariyar kasar bayan da suka tsare shugaban wucin gadin wato Michel Kafando tare da mukarrabansa. Farfesa Ado Mahama na Jami'ar Abdulmumin Diafo kuma shugaban jami'ar tawa ya mana tsokaci kan wannan lamari. Waga gwamnati wadda aka ture jiya, hmm. ta al'umma ce aka ture, ta al'umma ce aka ture kana tune da mutanen Burkina talatin ga watan oktoba na shekarar da cuye suka tashi kai zanga-zanga dan mulkin suka kori dan mulkin nan na kama karya soja blaise kampaure yanzu yana gudun hijira a ƙasa ivory coast yana can zamme to sojojin da ke goya mai baya ne suka tashi su masu su juya abin da jama'a suke so suka ce da gwamnatin da jama'a ta zaɓa talatin ga watan oktoba na shekarar bara wannan juyin mulki ya haza burkina eh, bisa hanyar tashin hankali eh, ba abu ba ne mai kyau ga kasashen yankin da kuma dukan afirka saboda yanzu a afirka guraben tashin hankali sun karu kenan kaga akwai gurbin tashin hankali na boko haram tsakanin najeriya da chad da cameroon da niger da benin akwai gurbin tashin hankali na mali na sudan na masar da sauransu yanzu sai ga shi jiya gurbin tashin hankali ya karu eh, eh, a burkina faso mm, to farfesa me ra'ayinka game da ikirarin da wasu suke na cewa wannan juyin mulki da aka yi jiya ko kuma rushe ita wannan gwamnati share fage ne na dawowar shi tsohon shugaban kasar wato blaise campaure suke yi al'umma in sun dage blaze kamfore bai zai dawo ba saboda abin gwagwarmaya ne su sojojin da suka yi juyin mulki jiya sun ga wutar su ne jama'a sun takan masu su kuma ba su so a yi masu lakanci a kama su a kai su kotun rashin duniya sai sun ga abin da ya tura buzu naɗi in kai lura su kuma al'umma suna nan sun dage da su da shugabannin siyasa da mutane ba za su yarda ba abin da jama'a ta a ture shi. Yaushe kake ganin wannan kasa ta Burkina Faso za ta hau turba cikakke demokuraɗiyya ganin cewa kusan duk shugabanninta ta hanyar juyin mulki suka karbi shugabancin kasar idan ka duba Thomas Sankara juyin mulki ya yi Blaise Compaoré shi ma ya mai sannan shi ma kanshi Compaoré din aka hamɓarar da shi a bara. Yaushe kake ganin za a samu daidaito a kasar. samu daidaito 'yan al'ummar burkina su kai turmin danya suka tsaya bisa matsayinsu bisa abin da suka yi talatin ga watan oktobar na hudu suka haurar da wannan 'yan mulki suka aza mulkin rikon kwariya su tsaya ga wannan mulkin na rikon kwariya ya yi mulkin shi ha'ayi tsaye zaɓe na gaskiya shine tabbata komowa ga turbar demokarasiya. daga karshe idan ka duba a duniya yanzu haka za a iya cewa ba a yayin yin juyin mulki menene yasa a nahiyar afirka ake samun wannan matsala musamman ma a kasashen da suka samu rainon faransa lalacewar shugabanninmu shugabanmu sun lalace salon tahiyar mulkin su ba da kyau kowane ya yi ma mulki rikon eh, makaho ya gangan ya rike rikon sandan makaho ba so ya bari saboda ba su fartaka abin kirki ba ai shi ne ya faru bursina in kai iko ko ka daha ma mai iko kamar ga sojojin na da shugaban kasa baka barkata abin kirki ba sai kashin mutane ka san da ka bar iko ka dandana kuɗinka da haka ba su zo su bar ba wanda ya barkata abin kirki ko ya yi shekara talatin ba iko kaga an yi zaɓe an kira shi an maida shi abin da ya faru Najeriya kenan ai inda akwai wani abu wanda za a cewa Buhari ya yi eh, alif da ɗari tara da tamanin da biyar da aka sabke shi ai da yanzu ba a kira shi ba aka ce ya koma na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa ya je tuni kongo suke yin ƙaraje ba sa ƙaunar mulkin belje Allah Allah Allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun to da kan wannan batu na juyin mulki a Burkina Faso muke so mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku shin ya kuke kallon wannan lamari kuma menene yasa har yanzu ake samun irin wannan matsala ta juyin mulki a nahiyar Afirka. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumar kiranmu na farko ya zo daga jihar Kwara ne, wani ne a kan layi? Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai bulawus kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. A gaskiya dangane da abin da ke faruwa a kasar Burkina Faso sai mu ce ina lillahi wa To ina ga kamar wato layin Bello Garba Dinawa daga jakwa da ya tsinke. Batun da muke tattauna a kai da shi ne batun juyin mulki da aka samu a kasar Burkina Faso ga kira daga jihar Kebbi wane ne kan layi? kuna magana da ɗan asabe mai fata ya wuri to malam ɗan asabe muna jinka to da farko dai ina allah wadda da wannan mataki da aka ɗauka na juyin mulki a ƙasar burkina faso domin idan muka dubi wanga lokaci da muke ciki lokaci ne na mulkin demokaradiyya al'ummar ƙasar burkina faso sun tsaya sun zaɓi shugaba da suke ganin zai kawo musu ci gaba a ƙasansu sai gashi kuma sojoji sun zo sun yi juyin mulki wanda sanadiyar wannan juyin mulki ba a san halin da kasar za ta samu kanta a ciki ba da fatar allah ubangiji ya kawo mana karshen juyin mulki a kasashenmu na afirka lafiya da to madalla mun gode dan asabe bari mu je jihar katsina wani ne akan layi kana magana da tanimu aliyu bakin tuwar da ke manumfashi malam tanimu muna jinka yawa game da magana juyin mulki da sojoji suka yi a Cote Gaskiya ba abu ba ne mai ɗorewa ko mai kawo ci gaba a ƙasa ga al'umma ke daya Ina fatan 'yan ƙasar za su yi haƙuri ci gaba da do'i Ubangiji Allah ka masu gwamnati mai adalci da sauransu. Na Tuma da lamun gudi Malam Tanimu daga jihar Katsina bari mu tsallaka makwabcin Najeriya wato Jamhuriyar Benin. Wane ne a kan layi? abubakar ne daga kasar benin to malam abubakar muna jin ka ina allah wadda da abin da ke faruwa a kasar kasar nan gaskiya bai cancanta ba su dinga wannan abu sun sake wani juyin mulki na biyu kenan ba abu alheri ba ne a gare su to malam abubakar mun gode kwarai da gaske bari mu dawo najeriya jihar sokoto wane ne akan layi ba muhammad daga sokoto ba waɗanda lokar game to muna jinka. ka juyin mulki da an kai nan bai dace ba gaskiya ya kamata a kasashen afirka da sun kai kungiya suka taru inda an kai juyin mulki su bayar da wannan wani ya yi hello malam muhammad kana jin mu muna jin ka ina jin ku ina jin ku ina ba kuma yari eh muna ji kasashen afirka da taru duk kasar da an kai juyin mulki kasashen afirka ya kamata su juye wannan mulki da an kai na soja hmm. to malam muhammad mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna jihar ta sokoto wane ne akan layi eh, kabiru jan ya kware sokoto mm, to malam kabiru menene ra'ayinka to kamar layin shi ya tsinke batun dai da muke tattaunawa shine kan batun jin mulkin kasar burundi a wato burkina faso ga kira daga kwantagora wane ne akan layi aminu mai kafa ingo galadima kwanta gobe ta jihar naijin najeriya in kiya takalma a karamar hukumar mulki ta ilela a cikin jihar sokoto to malam aminu eh muna jin ka muna ji eh gaskiya wannan juyin mulkin da abin da za a yi in mutanen kasa su ji hakuri da abin da ya faru bisa ga wannan shugaban da suka dora su sojojin nan Allah ya sa shi da zai kawo matsala a ƙasa. to madalla mun gode bari mu tsallaka wato ƙasar kamaru wane ne akan layi to kamar shi ma layin nashi ya tsinke dai batun da muke tattaunawa shine kan wato matsalar da aka samu ta juyin mulki a wato ƙasar burkina faso wanda kuma da haka ne nake ganin muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai lokaci yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni to madalla yanzu kuma bari mu je sharhin muryar amurka na yau yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kasar rasha na ci gaba da karfafa goyon bayan soji ga shugaban siriya bashar al-assad duk da cewa ta daɗe tana taimakawa gwamnatin mai fama da tashin hankali da ya sanadiyar rasa rayukan mutane sama da dubu ɗari biyu da hamsin sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya kira firaministan rasha sergey larov ta wayar tarho ranar goma sha biyar ga wannan watan domin nuna damuwar amurka kan yadda rasha ke ƙara ƙarfin sojanta a siriya tana ganin hakan zai iya haddasa tashin hankalin da ka iya haddasa asarar rayukan mutanen da basu ji ba basu gani ba da ma ƙaruwar 'yan gudun hijira ga kuma kasadar haɗuwa daga mayyar da ke yaƙi da isil a siriya rasha na cewa baiwa asad taimakon soji wani yunkuri ne na neman daƙile mayakan isil shugaba obama ya faɗa ranar 11 ga watan satumba cewa Abinda amurka da rasha ke sahu guda shine ra'ayi kan isil shugaba obama ya ci gaba da cewa labari mara daɗi a nan shine rasha na ci gaba da goyon bayan gwamnatin ASAD. har yanzu ra'ayi na, da ma ra'ayin gwamnatin amurka shine muddin ASAD ya ɗore zai ci gaba da ware jama'ar siriya masu yawa ta yadda zai yi wuya a iya cimma tsagaita wuta da jituwar siyasa cikin lumana kuma za a ci gaba da samun giɓin da masu tsauran ra'ayi za su cike. Shugaba Obama ya ce, bai kamata a zaƙe kan matakin da ba zai kai ga nasara ba, idan har Rasha na son aiki tare da Amurka da sauran ƙasashe sittin na haɗin gwiwa, to dole ne ta samu wata mafita a siyasance ta yadda asad zai kauce. Sannan ƙasashen haɗin gwiwa su shiga domin taimakawa wajen farfaɗo da doka da oda a ƙasar. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To Allah yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto ya dawo da labarai a takaice. To malam mu da yau da ka sha ba da hakuri ga mutane muna ci gaba da ƙara <laughs> ba su hakuri kan wannan tangurɗuɗin da muke samu. To eh, bari mu je Burkina Faso ƙasar da kamar da aka ji a cikin labarai ko kuma rahotannin da muka kawo muku yau take waye gari da sabuwar gwamnati wacce ba ta demokaradiyya wacce ta sojoji ce wanda suka yi juyin mulki a jiya wanda kuma suke ba da sanarwar cewa shi shugaban da suka tumbuke din da da prime minister ta suna nan lafiyarsu kalau amma suna hannun sojoji din sai dai kuma an ce nan ba daɗewa ba za a sake su. shi shugaban juyin mulki din wato sabon shugaban kasar na gwamnatin soja brigadier general gilbert diandere ne hira da sashen faransanci na nan gidan rediyo murya amurka a yau kwana daya bayan da su sojojin suka kifar da ita wannan gwamnatin wacce ba ma gwamnatin da aka zaba ba ce gwamnati ce ta wucin gadi da aka kafa da niyyar cewa za ta shirya zaɓe to shi dai janar din ya ba da dalilai da dama da suka sa a kai wannan juyin mulki din kuma kamar da ya ce ɗaya daga cikin wannan dalilan ba wani abu bane illa cewa 'yan siyasa da kuma tsarin siyasar da ake bi a burkina faso a halin da ake ciki yanzu akwai son zuciya a cikin shi bai ba da bayanin abin da yake nufi da wannan ba amma dai ya alƙawarin cewa nan ba da daɗewa ba za su fara tattaunawa da dukkan bangarorin da abin ya shafa musamman jam'iyyun siyasa da sauransu domin a san yadda za a yi a shirya zaɓe nan gaba sai dai bai ce ga ranar da za a yi wannan zaɓen ba a da ran 11 ga watan oktoba wannan shekara ɗin ya kamata a shirya zaɓen shugaban ƙasa da na majalisun dokoki na ita ƙasar burkina faso ɗin ma'ana ana sauran shekara ɗaya kenan bayan da aka kibar da tsohon tsohuwar gwamnati ta shi blaise kamfauri wanda bolin jama'ar burkina faso ɗin ya tilasta mashi ya sauka bayan ya share shekaru 27 cur yana mulki sai dai wasu sun ce ba a rabu da bukar ba domin shi wanda ya ɗare kanka daga a yanzu janar da dare an ce tsohon na hannun daman shi blaise kamfawar ɗin ne da ya sauka sai kasashen turai inda majalisar dokokin turai din ta ce ta amince da wani shiri da ake na a rarraba 'yan gudun hijira kamar 120 a tsakanin kasashen turai din saboda a sauwaƙawa kasashen farko da su 'yan gudun hijira suke sauka a kansu da zaran sun fito daga cikin teku yayin da suke neman mafaka a cikin wannan nahiya ta turai din a da aka jefa a yau a cikin wannan majalisar dokokin wakilai 372 sun amince da wannan tsarin rarraba su 'yan gudun hijira wakilai 124 suka ce ba su yadda ba wasu wakilai 54 kuma suka koma gefe ɗaya suka tsabbace ba su jefa ƙuri'a ɗin ba yanzu abin da ya rage shine cewa ministocin harkokin cikin gida na kasashen turai ɗin ake jira su amince da wannan to amma sai bayan an tabbatar sun cusa ra'ayi akan takwarorinsu na kasashen gabacin turai wanda an san cewa suna adawa da wannan shirin yau an yi wani taro a babban birnin kasar slovenia wato ljubljana inda shugaban kasar austria din wona feman da kuma mai masaukinsa wato miro chera sai kai kira ga cewa ɗauki matakai na ma sha wannan matsala ta madalla a gaida aliyu mustapha sokoto masu yanzu a madadin aliyu da kuka ji shi yanzu nan kuma da daniel brown da ya bada umarni mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.